najeriya da wajen najeriya da manya-manyan kasashen duniya da europe da america da yankin gabas ta tsakiya da yankin caribbean da wani yanki na latin america da duk wani yanki na duniya da wata kusfa-kusfa da sako saƙo da lungu-lungu da ke duniya da koma sauraron mu waɗanda suke amfani da kafofin sadarwa na radio garden da ko tune in waɗanda suke da jimirin jin wannan shiri babu abinda za mu musu sai dai mu ce mun gode musu jijaga muga masu sauraro a daidai wannan lokacin da ake labga ruwa hmm. kin san idan muna cikin wannan ɗaki na yada labari ba a sani ana ruwa duk yadda ruwa ya kai kamar da bakin kwarya dan ke ma baki san ana ruwan ba sai da na shigo kika ganna a jikin jigib hmm. yanda kika san an jefa tsumma a nan da haka riguna na suka koma to amma kuma duk ba komai bane ba muna yi ne domin mu tabbatarwa da al'umma cewa yadda muka kasance mun sadaukar da kanmu wajen gudanar da ayyukanmu na aikin yada labari da fashin baki kamar yadda wani sashi na tsarin mulkin kasar nan ya bamu dama to ba za mu kasa a gwiwa ba sai dai idan akwai larura ko kuma abin ya gagari kundila dan dan adam tare yake bai cika goma ba yanzu mai muke da shi a cikin guzurin ki na yabbata domin masu sauraro su ji mu yanzu mun baje musu a wannan rana ta da da wannan lokaci To mai sauraro eh, maraba a karo na biyu ta cikin shirin kuma eh, a yau za mu tattauna ne akan ɗaya daga cikin batutuwa wanda suka fi ɗaukar hankali musamman eh, ga zaɓe da aka gudanar a jihar Edo. Jihar Edo tana ɗaya daga cikin jihohi wanda ake gudanar da zaɓe zaɓen shi sha bamban na sauran jihohi masu rinjaye masu rinjaye wanda ake kira off Mm. circle election mm. ya ake ce da shi da hausa wato wannan wani zaɓe ne na bimbinin baya saboda ƙarshen tenuwar su waɗanda gwamnonin da ba a bai ɗaya suka gama ba saboda lokuta da suka canza ne yanayin yadda suka faɗo yadda suka kasance suka samu kansu a cikin saboda shari'u da aka yi a baya da abubuwa na kwan gaba kwan baya wanda yake faruwa kuma ba bako bane a Najeriya an saba ai ba wai jihar Edo ba duk inda ya kama irin wannan zaben na cycle yana faruwa a da yaushe to a zaben da aka yi an fafata kuma zaben na jihar Edo mm-hmm. ah, sai yake a matsayin zakaran gwajin dafi mm-hmm. ga dukkanin jam'iyyun siyasa da suke neman ah, kujerar gwamna ta jihar mm-hmm. Godwin Obasaki gwamna mai barin gado mm. wanda ya yi kusan zango na shekaru ah, hudu hasso biyu zango biyu mm. ah, zai sauka ya bawa mm. wanda Allah ya sa shi ne ya nasara a zaɓe. Kuma dukkanin jam'iyyun jam'iyya mai mulki APC, jam'iyyar hamayya PDP, ah, Labour Party da sauransu kowanne ya fito da 'yan takarkarinsa mm. kuma an yi fafutukar yakin neman zaɓe. Mm. To amma dalilin da ya sa wasu suke ganin cewar zai iya kasancewa zakaran gwajin dafi ba ba. Mm. Ana ganin cewar shi uh, uh, gwamna Obasaki yadda irike sakainar gudanarwar jihar Edo ya ci a yi masa hukunci. Daidai da abin da ya aikata. imma dai mm. a karbi yan nunan da ya yi mm. ko kuma a musanya mm. da abin da mutane suke gani shine mafi ala sannan kuma wasu suna ganin cewar ai gwajin ma har ya fice nan idan aka yi la'akari da cewar jam'iyya mai mulki da ita ma take neman yin nata da she a jihar edo ɗanta ya zama shine wakilinta a jihar ta kawo wata gaba misali mm. da ita ma za a iya yi mata mm. alƙalancin a ɗora ta a mizani mm. uh, ban sani ba ba ba ku a teburinku na fashin baki ya kuka kalli yadda zaben ya kasance to shi dai obasaki godwin obasaki gwamna mai barin gado dan wace jam'iyya ne jam'iyyar pdp dan jam'iyyar pdp ne to an yi declaring din zaben an faɗi wanda ya ci eh, to ga rahoton da muke samu na takarar eh, jam'iyyar apc na kan hanya ne shine ya ci zaɓe ok an tabbatar da rahoton a eh, conventional media a to ai mai duka ta kare mm. to yadda ya bada mamaki yadda ita jam'iyya mai mulki a jiha take da gwamnati abinda masu kallo za su kalla shine a nan in je jam'iyya tana da gwamnati a jiha to da wuya idan aka zo zaɓe a bata ruwa hmm. to amma wannan ba wani abin mamaki ba ne ba saboda idan kika duba a zaɓuɓɓukan da aka yi wanda har aka tafi supreme court wanda kano tana ɗaya daga cikin jihohin da a lokacin da ake ganin gwamnati mai ci tana kai amma sakamako sai ya ba da mamaki ba kano kawai ba har ma waɗansu jihohi saboda duba da irin sato kasa kasin da aka yi da kai ruwa rana da aka wanda kuma ita jam'iyya idan tana mulki yan jam'iyyar hamayya gwiwarsu ba ta cika wato za ga gwiwarsu kusan ko a yaushe mm. tana yin sanyi in je jam'iyya mai mulki tana kai to abin da ya bada mamaki a edo yanzu gashi labarin ya ba da mamaki ana zaton wuta a makera sai aka ji ta a masaka kuma idan aka duba godwin obasiki da irin yadda kafin zaben na bibi abubuwan da suke faruwa a cikin jihar edo na ji kuma martani da yawa daga elders manya iyaye na jihar kama ga waɗanda suke hannunsu yana sun yi dumu-dumu a cikin siyasa da waɗanda kuma kallon siyasa suke daga gefe da waɗanda ake mutunta ra'ayinsu wanda ake kira opinion leaders na ji batu da yawa da kuma irin fashin bakin da kafofin yada labarai da jaridun najeriya suka yi akan jihar edo tun kafin gabanin lokacin da za a gudanar da zaɓe tagwadoyin obasaki kamar yadda wasu da yawa suka dora tsarin yanayin yadda ya tafiyar da gwamnati a cikin shekaru takwas na adinsa guda biyu da ana ganin cewa in dai aikinka da ƙwazonka da abin da kai wa al'ummar ka shi yake jawowa ko da wa'adinka a tsarin mulki ya kare ba za ka yi wa'adi na uku ba nunan da kai ana ganin ya kamata a ce ya bada cikakken sakamakon da ake tsammani saboda in ka karɓi a jihar ka. kana gwamna kana shugaban ƙasa a ƙasarka kana shugaban ƙaramar hukuma ƙaramar hukumarka duk inda ƙaramar hukumarka take in kayi nune in je al'umma sun yi godiya da irin salon yadda ka ja gorance su tunonan yana aiki tunonan sai gashi bai aiki a jihar Oyo ba a jihar Edo ba kuma in an dubi yanayin yadda Godwin Aba suke kaman yadda manyan jihar da waɗansu da yawa suke ta magana irin tsarin salon yadda ya jagoranci gwamnati to ana ganin da wahala kowa ya nuna a ce wanda ya nuna bai kai labari ba to kuma ita jam'iyya mai mulki ita ma ta kunno kai ta yi nata bakin kokari su ma kin ga tunda jam'iyya ce mai mulki a yadda gwamna yake da iko a jiharsa da kuma irin karfin jam'iyya da irin natijata a jiha to kuma ita jam'iyya mai mulki a sama to tsamanin da za a ita ma ai za ta yi putin din forces din ta together wato ma'ana za ta haɗa ƙarfi da ƙarfi haɗo kan gidanta ta haɗo kan gidanta mm. saboda ana ganin ai in aka ce kana da rinjaye a santa a can tsakiya to ana ganin kai ma in gata ne to kai ma kana da gata to abubuwa dai suka dinga faruwa ba an yi zaben nan sai ga martani da maganganu da muka rika karanta a jaridun Najeriya na cewa waɗansu daga cikin manya-manyan jihar da waɗansu daga cikin 'yan jam'iyyar PDP da gungun waɗanda ake ganin jam'iyyarsu da wahala a kai ta ƙasa suna ganin cewa akwai lauje a cikin naɗi ko kuma an riga an yi kitso da kwarkwata don har yanzu ma na gani a platforms na kafofin yada labarai da ake buga su a kasar nan suna nuna cewa waɗansu ma sun fara cewa ba sa ta sabo bindiga a ruwa a sun fara zargin an shigo ta wata barauniyar hanya an yi musu makudi to amma yanzu mu da muke gefe da mu da muke kallon irin salon siyasan nan mun sani da mamaki dama jam'iyyar da take da gwamnati duk abin da ya faru in tana ta yana kan dau sai aka ga ta faɗi zaɓe to abubuwa ne na fassara da zai zo iri-iri na ire-iren irin abubuwan da ya fara biyo baya abin da ya faru a jihar ido. to amma ko ba komai ga wanda ya san tsarin yanayin yadda tafiyar take duk lokacin da aka yi zaɓe dole dama jam'iyya guda ɗaya ita ce za ta yi nasara jam'iyya guda ɗaya ita za ta kafa gwamnati abubuwan da aka sani kamar yadda tsarin dokokin zaɓe yake in wata jam'iyya ta hamayya tana ganin cewa an yi kitso da kwarkwata tana zargin cewa ba a yi tafiyar yadda ake so ba in tana zargin wata walawala a cikin tafiyar abu na ƙarshe da abu da ya kamata a yi da abin da dama ta bada da dokoki na ƙasa da dokoki irin na zaɓe in ka ga ba a yi tafiyar yadda ya kamata a yi ba in kaga akwai kitso da aka yi da kwarkwata cike da cikin kitsa in kaga akwai lauje a cikin naɗi yadda dokoki suka ba da garzaya ka tafi akwai election petition tribunal akwai kotun da ake kafawa wadda take sauraron koke-koken da kin zaɓe kuma yadda ake ba kawai da baki ake zuwa ba a ce a ah, ni an yi zaɓe an murɗe mun an yi magudi ban yadda da sakamakon zaɓen ba tun daga lokacin da ake gudanar da zaɓen har lokacin da aka gama kammala ƙuri'u aka gama kammala kada ƙuri'u da kuma lissafin waɗanda suka ci da abubuwan da suke faruwa lokacin hujjoji ake tarawa wanda ake amfani da su a matsayin kafa hujjar da in ka je election petition tribunal ita wannan kotun da take saurara kararrakin zaɓe baje hujjojinka a ƙasa kowa zai ɗauki lauyoyinsa za a tare a yi turanci da yes da no su ci karo da duna a dinga dambe tsakanin yes da no din su kuma masana shari'a su kai su komo mu koma su kallo daga gefe <clears throat> mai nazarin irin abubuwan da suke faruwa da yanayin yadda sakamakon da ya bayyana mu sai an kare kaf daga baya kuma sai a ji menene fahimtar mu ba wai hukunci za mu a cikin hukunci ba irin in shari'a ta yi abu ayakan kai karshe kuma kes ne wanda yanzu idan aka fara shi ma kokarin da za ki ga irin ruwa ranar da za a kai tun daga election petition tribunal za a tafi kotun ɗaukar karawa da ake kira appellate court daga nan sai a tafi kotun ta ƙarshe bangon ƙarshe na shari'ar duniya a nan duniya shine supreme court ita ce kotun koli waɗansu ma sukan yi barkwanci wai su kira ta kotun Allah ya isa sai na ce to Allah ya isa ma baka isa kai ta a gaban alƙalan ba sai kana tafiya kana waige hagu da dama ka je kai shuka idan makarwa to wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake an riga an yi zaɓe a jihar Edo kuma ko menene ya biyo baya na sani nan da wasu lokuta za mu rika jin abin da zai biyo baya menene matakin da jam'iyya mai mulki ta pdp za ta ɗauka duba da ƙorafi da wasu daga cikin 'yan jam'iyyar a jihar suka fara gurin cewa ba yadda ya kamata a yi zaben haka ba akwai lauje a cikin naɗi amma ko menene a nan babu inda za a warware wannan takaddama sai an tafi kotu a gaban kuliya ne za a je a tsaya kowa ya fito da hujjarsa mai kare kai ya kare kai wanda yake zargi ya faɗi hujjojinsa wanda ake zargi ya kare kanshi a haka shari'a take wannan babu wani abu da za a yi abu ne wanda yake da takaitaccen wani abu da mu kanmu masu magana za mu kalle shi tun da riga an yi zaben nan kuma zaɓe mai zaman kanta in ta bayyana sakamakonta ita ta riga ta aikinta dama kuma koshi duk inda aka kaddamar da wato aka gudanar da zaɓe mm. in an gama an faɗi sakamako shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar in ya gama a ƙarshen bayanin da zai wa manema labarai lokacin da yake faɗar sakamako ga shi dai mun yi zaɓe ga abin da muka yi ga abin da muka gani ga yadda aka gudanar zaɓe in akwai wanda yake da ja akwai kotunan shari'a da za a je a saurari bahasin menene ƙorafa ƙorafa da kukan da za ku yi abin da mu muke jira mu gani kenan amma zaɓe an yi shi babban abin sha'awa da ya ɗauki hankalin 'yan najeriya shine a jihar da jam'iyya mai mulki ludayinta yake kan da jam'iyyar ba ta kai labari ba kuma koma menene zai faru idan su bangaren hamayya ko kuma a su bangaren ita jam'iyyar mai ta ga cewa tana da kes misali ba za ta amince ta yanzu duk wani abu da yake faruwa mai faruwa in ji bahaushe ta faru ta riga ta faru illa iyaka dambarau ba kariya za ta yi ba tun da wasu daga cikin 'yan jam'iyyar sun yi korafi sun nuna yasa kuma sun lashe takobi kamar yadda waɗansu daga ciki suka bayyana sai mun kwato ikonmu da mutane suka ba mu to ko me ke akwai lokaci ne zai nuna kuma mu masu sharhi da nazari akan al'amuran da suke faruwa a siyasa muna sanya idanu mu ga wace irin waina za a toya mu baje kolin mu mu kalli abin ta mahanga irin ta fahimta da ta isar da bayanai akan Mm. daga baya kuma muke akwai 'yan najeriya da kuma waɗanda suka jefa ƙura da masu kallon yadda ake jefa ƙura to kowa sai cimma matsaya irin tasa soja alƙalin kanshi to kuma a wani bangaren musamman su yan uh, uh, jam'iyyar apc wanda ta yi wadaɗi a mm. zaben na jihar edo mm. uh, musamman na ga jawabin da shi shugaban kasa bola ahmad tinubu ya yi wanda ya fito daga ofishinsa na cewar nasarar da apc ta samu a edo alama ce da ke nuni da cewar tsare-tsaren da muke mm. bujiro da su mm. suna yi wa 'yan najeriya daɗi mm. to wannan ai dama me kike expect me ake tsammani ai dole ne duk wani abu ai take siyasar haka take kowa ya abin da yake amfani ai yana ƙoƙari ne domin ya nuna wa 'yan Najeriya cewa ai nasarar da jam'iyyar APC ta samu alama ce ta nasarar jam'iyyar APC a kowane lokaci. To amma kuma aka dubi complexity tsarin tafiyar Najeriya ya yi wuri a kalli abin ta wannan fuska saboda Najeriya ba karamar ƙasa ba ce muna da yawa. To ai ita ma watakila tana eh, amfani da wannan damar ne ita jam'iyyar APC din mm. domin eh, ta kafa hujja da cewar to ai mm. na ji daɗi shine gari mm. ba na saba ba kuma inda al'ummar jihar edo ba su ji daɗi ba ba su yi amanna da jam'iyyar ba watakila da ba su arawa ɗanta dama dama ta ƙurƙu ruwan ba har ya kai ga samun ah, nasara a zaɓen. ta yi wannan duk ba za mu iya cewa haka bane ba saboda su kuma daga ɓangaren ita jam'iyyar mai ci ɗin hmm. ta kalli abin cewa da sun ce su sun san akwai lauje a cikin naɗi magana ce aka yi ta harshen da mu magana ce a dunkule jam'iyya mai ci a jihar edo eh jam'iyya mai ci a jihar edo kuma sun nuna cewa za su tafi kotu domin su karɓo abin da aka karɓe musu to kin ga duk lokacin da aka ce abin da aka karɓe maka to akwai suspicion akwai abin da kake zargi dan haka yanzu babu wani abu da za a iya kallon shi ta fuskar irin tunanin ita jam'iyyar mai ci din mm. da korafin da ta yi sai mun ga yanayin yadda aka gudanar da koke koken su da za su gabatar a election petition tribunal na sani mm. idan aka fara wannan dabara ba a barinta ta kare tafiyar in ba ta kare ba har sai an je kotun koli to hujjojin da aka baje da hukuncin da zai karkata shi ma wata koba ce da za ta bayo masu kallon yadda abubuwa suke tafiya su gane wace irin fahimta wace irin hanya aka bi me kuma zai kasance tafiya in ta yi tafiya a irin wannan bigiran shi ma lokaci ne zai nuna to idan kuma ta kasance cewar kallon hawa biyu ne e a kalla abin da yake faruwa a mataki na jiha a mm. jihar edo mm. sannan kuma a ce an kalle shi a bai ɗaya ga abin da yake faruwa hmm. a ƙasa ga baki ɗaya. Hmm. Ah. Na ji daɗi shine hmm. gari a jihar Edo. Watakila abin da yake faruwa la'alla iya cewar jam'iyya mai ci ba ta yi wa mutanen jihar Edo abin da suke tsammani ba tsawon shekara hudu. tsawon shekara hudu an ara wa gwamna mai sunan gwamna lamba ɗaya mai iko cikakke shekaru hudu ya sauya taswira da kuma canja yadda lamuran mutanen ƙasa zai kasance ƙasarsa ta edo mm. mm. idan bai kai bantansa ba suka sauya shi idan a mataki ne irin na gwamna mm. na jiha in mutanen nan wal Allah sun sauya shi ne saboda bai kai bantansa ba to duk lokacin da aka zo kuma zaben ƙasa ba gwamna mai ci za a kalla ba gwamnatin mai ci ita kuma nan hisabin nata ne yanzu kenan hisabin jihar da za a kafa cewa a'a shi kenan idan wannan alamomi ne ta 'yan najeriya sun gamsu da tsarin gwamnati a'a jam'iyyar idan ita masu jefa ƙuri'a suka yi mata hukunci a matsayinta mm. to in aka zo zaɓe na ƙasa labarin ba irin wannan bane shine nake cewa mm. yanzu kenan masu saurin yin murna su dan dakata mm. murna ba za ta kai har ciki ba eh, tun da yanzu magana ake yi ta matakin jiha eh, ba matakin tarayya eh, kasa gabaki ɗaya ba haka ne su shugaban kasa da shugaban jam'iyya mm. da sauran kusoshi na jam'iyyar mm. apc su dan dakata ta kwarai da gaske abun nan ne da ake cewa kifin fingers crossed uh-huh. eh kwarai da gaske sai a dan tsahirta yaro bar murna yaro bar murna abin da ake nufi karanka ya kama zaki wannan wani abu ne wanda yake a matakin jiha mm. su yanzu ita gwamnati mai ci za ta kalli jam'iyyar Ta edo ita edo mm. a ita gwamnatin tarayya to gwamnatin tarayya za ta kalli cewa litmus test ne wannan zakaran gwajin dabin da kika faɗa mm. a matakin jiha amma labarin ba haka yake ban an zo zaɓen shugaban kasa na kasa shine dama nake so eh, saboda haka sai su riƙe eh. a bar yaro bari murna din da ake cewa karanka ya kama zaki to ka bar murna din saboda idan general election ta zo ba a matsayin yadda ake wa gwamna mai ci hisabi a jihar Edo za a kalla abun ba a matsayin ita kanta jam'iyyar gundarinta a matakin kasa jimlatan kamilatan mai ake wa 'yan najeriya ta wannan perspective din za a kalli gwamnatin ai mata hisabi a lokacin jiha guda ɗaya misali yanzu bai ci a ce an yi amfani da ita ba a ɗan yi gwaji a ga cewar to abu ya so mu bin jiki wa kaya ah, bin jiki ai najeriya jihohi nawa ne 36 har a yayi wuri ai ɗaya ba za ta iya zama abin gwada ba kuma in aka tsaya aka duba kamar yadda nake gaya miki su waɗansu ma daga cikin 'yan jihar oyo yan jihar edo mm. yadda suka fara korafi kamar yadda na gani a kafofin yada labarai su abin da suke nuna ma karfin gwamnati aka nuna daga sama akai abin da akai zargin da suke kenan saboda haka in ma zargin da suke kenan haka din ne kuma sun rike hujjoji dama ita ai daga lokacin da kace ka je gaban kulliya mm. kana bin bahasi babu abin da zai kubutar da kai illa irin hujjojin da ka gabatarwa da alkali kuma shi hukunci shi yake yin kanshi kuma ita shari'a kamar yadda bahaushe ke cewa mace ce da ciki ba san abin da za ta a to ya sha yin sakanin a ce namiji za ta haifa ki ga an haifi ya budurwa wadda ake cewa bouncing baby <laughs> Khadija kenan saboda haka ko menene za a gani kuma lokaci ne zai nuna abin da yake faruwa in common trend ne wani abu ne wanda ake ganin su jam'iyyar apc abinda za su kalla a matakin gwamnatin tarayya hmm. wannan ya nuna mana manuniya cewa duk inda aka yi zaɓe makamancin irin wannan hmm. kuma ko da zaɓen ƙasa ne yadda zuciyarsu za ta ba su ai confidence za ta gina musu yaƙini za ta saka a cikin zuciyarsu cewa a 2027 ɗin ma ƙila labarin ba zai canja ba amma najeriya ba gini ba ce ba sierra ba ce ba gambia ba ce ba ba ƙasa ba ce in an zo zaɓen daga lokacin da aka zo zaɓe na ƙasa ki ɗaya to a ranar za a tabbatarwa mm. da mutum daidai da irin abin da ya aikata a tantance tsakanin aya da tsakuwa tsakanin aya da tsakuwa to amma akwai a siyasance wasu suna ganin cewar uh, duk da cewar edo jiha ce wadda take a hannun bangaren hamayya misali mm. jam'iyyar pdp ita ce take da iko da ita a siyasance mm. uh, irin yanayi na tafiya ta mm. siyasa tsohon shugaban kasa muhammadu buhari mm. ake ganin cewar kamar shi bola ahmed tinubu ya ara iyafa mm. watakila shi ne ya kai su ga cin nasara misali akan ga cewar tsohon shugaban kasa muhammadu buhari yana da kau da kai da kuma ya kana musamman ma abin da yake ganin cewar akwai dumuji da yawa a cikinsa <laughs> ah, kuma ba a ga bola ahmed tinubu a matsayinsa na shugaban kasa kuma uban jam'iyyar apc mm. ya yi takakkiya har jihar edo an motsa jam'iyya an yi gangami ba ah. amma duk da haka kuma gashi an samu edo eh, wannan ba wani abu ne bai shi a bofiya yanzu nake gaya malam samin abdulkadir ya kan wani batu da yake faruwa a hezbollah na san za mu zo wajen mm. ya ce me ke faruwa na ce malam za mu bayani ai art of warfare tsari irin na salon yaƙi mm. yana tattare da dabaru iri-iri wanda masana yaƙi da sauransu sun gaya mana yadda ake ko da yaƙi da makami ne ko yaƙin psychological war shi ya ake yi sa wanne shi wannan din na siyasar shi wannan psychological war ne wato abu ne wanda za a iya yin shi a gargashin ƙasa kisan mummuke ya kisan mummuke ba sai bola tinubu ya yi wani abu wanda ake gani eh, ko ya zo all out an fito an yi fito na fito kaza a ce an ga wasu abubuwa suna ta faruwa unusual happenings a nan da mm. can a a tsarin sunkuru wanda ma ya fi kokari ya amfani da irin wannan kisan mummuke na psychological ward sai ya fi cinka da yakin fiye da wanda zai dauki amsin hannun shi na makamin yakin kai amma dai duk wannan abin da yake faruwa ni a yadda nake kallon tsari irin na in sun kalli cewa wai gamsuwar 'yan najeriya ne in an auna da irin abubuwan da kuma suke faruwa a najeriya da halin da su masu yaba ƙuri'a talakawan da suka ba gwamnati iko na mandatin gwamnati in haka suka kalle shi suka tafi a haka din ba a samu canji na yanayin manufofin da za su sauƙaƙa kawo ƙarshen matsalolin da mutane suke fuskanta a jihar edo ta bamu misali bari mu ci gaba da policy mu yadda muke ai wannan abin in kai haka ita kanta gwamnatin ta yaudar kanta dole sai an samu abin da ake kira paradigm shift sai an samu canji canji ne ne amma yanzu kawai idan jam'iyya mai mulki ta ƙasa ta ce ai zaben jihar edo ya nuna mana bamu da matsala ko ba za mu samu matsala a 2020 sabon ba shikenan bari yadda muka ja igiya muka daura yan najeriya muka rike muka tafi da su mm. ai wannan al'amarin ya nuna mana ba za a samu canji ba to ita kuma gwamnati mai cin ta yaudar kanta tun da siyasa lissafi ce mm. a tara kuma a ɗebe mm. an tara an ɗebe a wannan gabar a wani ma'auni za mu ce siyasar najeriya take ba bashi ta ita siyasar najeriya wannan abubuwa ne kin san ita siyasar najeriya hmm. daga lokacin da kake ƙara tafiya ko daga lokacin da kake gani hmm. <laughs> daga lokacin da ka zai ƙara shi ai abun nan ne na abracadabra ko eh, eh to haka take dan haka in kai karambanin overconfidence wai ka ce kana da yakinin da ya shallake ka'idar shingen ka kalle shi karshe eh. sai abin ya baka ruwa yanzu misali ni kullum akan tambaye ni aka ce na ga duk lokacin da kuke fashin baki da kai da ta rasulu mai yabbata kukan yi ɗari-ɗari wajen saurin zaƙewa na hasashen yadda tsarin siyasar najeriya take tafiya da yawa suka ce ko kun fi garowa da gudu irin na da kanin wani in kun zo fassara siyasu irin na kasashen duniya na kan ce ni duk lokacin da na ce da ka ɗauko siyasar najeriya a wata jiha to gara ka ɗauko min siyasar amerika gabaki ɗayanta a jihohinta amsu saboda mu idan kika riga kika duba alƙiblar mu ba ta da alƙibla ita kanta ita alƙibla ta ita kanta ba ta da alƙibla to duk inda aka ce alƙibla ta rasa alƙibla DJ dan adam zai samu kanshi a ciki da wurura ce kwarai da gaske don haka komai yana faruwa kuma duk abin da baka tunanin a Najeriya zai faru to kuma shine yake faruwa impossibility din da kake gani na abu ba zai faru ba kuma shine possibility na faruwa su mm. to don haka wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake in suna faruwa kana bin su bi da bi da bi yanzu da an ce kuma an samu wata dambarwa ta zaɓe na irin off cycle elections nan da muke magana mm. a wani gurin kuma sai kaga ta zo ta haihu ta baya ba tare da aka yi tsammani ba sai ka ga wani abu ya zo wanda kuma zai bada mamaki in ka ɗauki zaben jihar edo a matsayin hujja ka rike ka ce ta dawoma a cikin tunaninka ana samun wani abu da ya kama da wannan sai kuma ya zo canje wancan perception din na tunanin abin da ya faru a jihar edo din to kai kuma da an zo an tambaye ka mai wannan abin yake nuna sai ka sake ganin abin da kana ƙara gani kana ƙara ganin duhu Mita 93.1 zangon FM masu sauraro kuke tare da mu kai tsaye ta cikin shirin ah, mu tattauna kuma muna kallon yadda zaɓe ya kasance a jihar edo zaben gwamna da aka gabatar a ƙarshen makon nan da ya gabata wato ranar asabar inda jam'iyyar apc ta sami nasara kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta ayyana to jam'iyyar apc ta sami nasara a cikin zaben da aka fafata to kun ji dai yadda abin yake yanzu kuma bari mu shallaka